mataimakin shugaban ƙasar najeriya sanata kashin shattima ya jagoranci taron majalisar tattalin arziki na ƙasa da lokacin gwamnonin ƙasar najeriya 36 da muke da su a zauren majalisar ƙasa da ke abuja taron dai wanda ya gudana a jiya alhamis 20 ga watan juli shekara ta 2023 wannan kwamiti dai mai girma shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu shi ne wanda ya kafa shi tare da baiwa mataimakin shugaban Najeriya shugaban kwamitin wanda wannan kwamitin zai mai da hankali jihohi 36 da muke da su na ganin yadda za a raba masu kayayyaki domin rage masu raɗaɗi da kuma kawo musu sauƙi a cikin wannan gwamnatin tasa inda a gabata wa daukacin gwamnonin muhimman rukuni da kuma muhimman ayyukan da za su mai da hankali domin ganin an raba wannan kayayyaki zuwa ga al'ummar suka cancanta a faɗin jihohin.